yanzu haka dai ana dab da hana masu shigo da dabbobi jihar Legas shigowa da su muddin dai ba a cimma matsaya ba tsakanin gwamnatin jihar Legas da fataken dabbobin akan karin kudin haraji domin ko an ja layi tsakanin gwamnatin jihar Legas da masu fataucin dabbobi da kenan jihar ta Legas fataken dabbobin sun ke kasa kasa sun ce ba za ta yiwu ba a kara musu haraji ba sididi ba sadada suka ce sakataren ma'aikatar ayyukan noma da gandun daji na jihar Musta Yakubu ba shorin ne ya kira su ya ce musu harajin dubu goma da suke biya a wuri biyu da wajen ajiye manya-manyan motocin da ke kawo dabbobin a cikin kasuwan shanu yanzu wajen ajiye motocin ne kawai za su biya wannan dubu goma ya ce shi kuma wanda gwamnati ta zanka wa kasuwar shanu su biya shi wani sabon harajin kana ya gargaɗe su da cewa su tabbatar sun biya waɗannan kuɗaɗen idan ba haka ba su kuka da kansu ga bisa dukkan abin da ka iya biyo baya sakamakon kin biyan wannan kuɗin harajin sai dai fataken dabbobin sun ce sun kwashe sama da shekaru talatin suna wannan kasuwancin kuma duk lokacin da za a yi ƙarin haraji ana zama ne a fahimci juna amma wannan karan an nuna musu ƙarfin mulki kamar yadda shugaban miyatta Allah na jihar Lagos Alhaji Abdullahi Laliga ke cewa ba gaskiya ne ba a ce shi mai trailer eh, mai shanu ya karbi kuɗin direba don bai da inda zai faka mota cikin kasuwar saniya ba gaskiya ne mai faket trailer ya karbi kuɗin mai saniya don ba abinda saniya zai cikin faket trailer ce ya kamata kowane ya karbi eh, nemi direba ɗinsa direba a wajen direba faket trailer a nemi wajen direba eh, kasuwar saniya kuma a nemi wajen mai saniya sun ce yayi sun sallame mu yau katsan family secretary ya aika mu na muka je kuma ya je ma ya ce ma kowa bai magana gobe gobe za a kadi kuɗi ko da ƙarfi kuma in ba haka ba mu bar ma Lagos kuma alhali kasuwar Lagos ta shekara 100 a Lagos kuma mu ma da muke nan mun shekara 45 cikin Lagos haka kawai a ce wai eh, lalle sai mu bar Lagos ai muna gani shi family secretary bai muna adalci saboda shi kuma mu mun tabbatar ma eh, family secretary gaskiya mu ba za mu biya kudin mu na kyaniya a wajen trailer park amma zai auka mu da karfi to muna jira shi ko sarkin fulanin kasuwar shanun bello dan mafaffa ya ce muddin aka nemi karɓar waɗannan kuɗaɗe da ƙarfin tuwo to ba ko jiya ka dawo gwamnati ta kwana da sanin cewa za su ɗauki matakin kare kansu da kasuwancinsu ya ce suna kokawa ne tun yanzu kafin a ce suna neman ta da zaune tsaye shi ma ga abin da yake cewa sakamakon wannan ƙarin kuɗin harajin. mu ba mu yarda da wannan harajin da gwamnatin jihar lagos kuma fama da sakatare ya ɗora a karɓi rabano sau biyu saboda trailer park daban kasuwa saniya daban don sai mai saniya ya ɗauko saniya ya biya direba tukunna direba zai samu ya biya tirela park saboda haka in fa aka ce za a tursa samu dole za mu hana masu shanu za mu shirkar su biya kowaye kar ya biya in bai biya ba gwamnati zai je zauna ya gane kuskuren da gwamnati ya yi kuma ko kuskuren da family sakatare ya yi don ja to sai dai na kira shi Mr. Yakubu Bashorun babban sakataren wannan ma'aikatar gona domin jin ko me zai ce sai dai ina gama gabatar da kaina sai ya tsaki ya dangwalar da wayar na ci gaba da kiransa ta yi kara ta yi kara amma ba a dauka idan dai ba a manta ba kwanan ne gwamnatin jihar lagos ta rufe wannan kasuwar dabbobin biyu bayan rashin tsaftar da ta zargi masu hada-hadan dabbobi a cikin wannan kasuwar ba a gama wannan ba kwaran kuma sai ga wannan batun karin kudin harajin ita dai wannan kasuwar ana yanka dabbobi kusan dubu biyu ne kullum kuma manya-manyan motoci ke sauke shanu a koyaushe ba dare ba rana a cikin ta ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai rashin idanu dan ce ya yi hasara babba Rishi idanuwa shata mu ba mu ne. Rishi idanuwa shata mu na gudu ne. Itun da ba ku so ne, hal ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi. Itun da ba ku so ne,